shine zaman mu na takwas a tafsirin da muke gabatarwa na mata a cikin suratul Luqman alaihi salam a wannan masallaci na kulafa'ur Rashidun al Rashidun da yake unguwar Agege titin Afalla a jihar Legas insha Allah yau za mu tashi daga aya ta wa wasaina insana وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا بما كنتم تعملون Allah ya ce wa wasaidar insana biwalidaihi hakika mun yi wasiya ga ɗan adam mun yi masa wasiya yi <coughs> game da sha'anin iyayensa ya kyautata musu mun kawo ayoyin da suke nuna cewa kyautatawa ake nufi saboda wannan almazdar ne an na'id an fi'il al'amr kamar yadda ya zo a cikin wasu ayoyin a wasainal insana biwalidayhi husna wa wasainal insana biwalidayhi ihsana wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in suka matsa maka akan yi shirka ka hada bauta Allah da wani abin da kai baka da ilimi a kansa ka san cewa ba imani bane to kar kai musu ba. وصاحبهما في الدنيا معروفة كما duk rayuwarka ta duniya ka yi ƙoƙari ya zanto ka yi musu abin da yake nagari ne kirki ne haka aka saba yau dai na ga wasu surutu suke ta yi ko don mun fara da wuri ne ba ɗan ƙarasa surutun a waje ba in dai za a yi ƙur'ani ya kamata a yi shiru iyaye da Allah su hana yara yin surutu an yadda mu ci gaba ya za ka sai na maimaita kila ba a jabin da na faɗa ba ko an ji ta shi kenan to idan ba a manta ba muna tabbatin bin iyaye mun kuma faɗi abubuwa da yawa cikin abubuwan da iyayen mutum suke masa kuma mun fara faɗar abubuwan da ya kamata mutum ya yi wa iyayensa dangane da abin da ya shafi biyayya a wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gaya wa sahabbansa mahimmancin iyaye da kuma yadda ya kamata a yi musu biyayya daga ciki Al'imamul al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin al'adabul mufrad isnadin sahih ta hanyar abu murrata maula ummi hani binti abi talib a yake cewa kuntu arkabu ma'a abi hurairata radiyallahu anhu ila ardihi bil aqiq wata rana na hau abin hawa tare da abu hurairata mun hau doki ko jaki ko raƙumi za mu je wata gonarsa a wadin aqiq a can madina فإذا دخل أرضه ساه بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه sai abu hura ya Allah ƙara da a shi ya amsa da sauti mai ƙarfi yace ce amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke mahaifiyata sai ta ce wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatu wato kai ma amincin Allah ya tsara tabbata a gare ka tare da rahmarsa da albarkarsa sai kawai abu rai ya ce rahimakillah ya ce mahaifiyata Allah ya ji kanki yi tsariran tun ina yaro kika dinga nuna ka ta ita kuma sai ta ce ya bunayya وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا كيما الله يساك مكد الخير كما يدى كيم بيئيا لوكة دكتي ببا abu hura ta Allah ƙara da a gare shi me yasa yake wa mahaifiyarsa cikakkiyar biyayya yake mata addu'a saboda na ɗaya jin yadda manzon Allah sallallahu yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su da cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah subhanahu wata'ala yace kullun ka dinga cewa ya ubangiji irhamhuma ka ji kan iyayen nan nawa kama rabbayani saghira kamar yadda wato suka rene ni ina yaro wannan ya nuna dukkan wani nau'i na kyakkyawar addu'a da ya kamata yi musu wannan yana ɗaya daga cikin wasa ibu mafi duniya ma'arufa da kuma bayan sun mutu hadisi ya tabbata a cikin a sahihu muslim da sunani abi da sunani tirmidhi da musnad na al-imam ahmad ibn hanbal رضي الله ورحمه الله رضي الله عنه ورحمه an karɓo shi daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari <coughs> Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa shahidtu ibn umara wa rajul ah, shahidtu ibn umara radiyallahu anhuma wa rajulun ورجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه وراء ظهره يتي ناقر عبد الله بن Allah ya ƙara yadda a gare shi tare da wani mutum ɗan yaman wani bayamani yana yin tsawafi ya ɗauko mahaifiyarsa ya ɗora ta akan kafaɗarsa yana zagayawa da ita yana tsawafi da ita kad hamala ummuhu wara ya yaqulu inni laha ba'iru hal muzallal inni laha ba'iru hal muzallal in az'arat rukabaha lam az'ar yana tafe yana tawaka إني لها بعيرها المذلل in az'arat rikabuha lam az'ar yace ni din nan wani raƙumi nata ne wanda yake mai sauƙin kai wanda aka horar da shi wanda idan az'arat in az'arat rikabaha lam az'ar wato idan ta zaburi idan ta zaburi abin hawanta in zai zabura to ni ba zan zabura ba ma'ana zan tsaya yadda take har sai ta ji daɗin hawa kaina na yi tsawafi da ita na gama kewayawa da ita sai abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi ya ce sai ya taɓa wannan mutumin ma'ana yanzu kai ta kai saboda tsananin biyayyarka ga iyayenka saboda tsananin biyayyarka ga mahaifiyarka har kana ɗaukar ta aka har ma kana faɗar irin abin da kake mata na alheri sai yake cewa a turani da zaituha sai mutumin ya ce da sai na abu dan umar yaya ai ina ganin dai na taka mata sakamakon ɗauka na da dai a ciki ko kala la wala bi zafaratin wahida sai ce wallahi wannan abin da kai mata inda za a yi masa kuɗi sannan a yi wa nishi ɗaya da take yi lokacin da take da cikinka saboda wahalar ka a yi masa kuɗi wannan nishin da ta yi na wahala ya fi tsada fiye da wannan ɗaukar tata da kake a ka, ma'ana da za ka ɗauki iyayenka ka dinga ɗora su aka duk inda za su kana kai su ba ka biya su nauyin wahalar da suka yi maka ba a hadisi ya tabbata hadisin abu hurairar ta Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda hadisi ne ingantacce ya zo a cikin littattafai na hadisi kamar musnadul imami ahmad da kuma sunani abi dawud da isnadi wanda yake ingantacce daga abu hurairata Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fa fayu'tiqahu da ba zai iya sauke nauyin da yake kansa na mahaifinsa ba sai dai in ya samu mahaifin nasa a matsayin bawa shi kuma yana ɗa ya sa kuɗinsa ya yi mahaifin nasa ya mai da shi ɗa ya ‘yanta shi to in ya ka to ya kokarta amma in dai ba haka mutum ya ba to duk abin da ya wa iyayensa kar ya cewa to ai tun ma ina karami na riga na gama sauke nauyina na na musu gida na kai su maka shi uban na ƙara masa aure ita uwar na yi mata kaza ko da ke in ya kara uban aure ita kuma uwar ai an yi ba ita kenan ita kuma a wannan lokacin za ta ce to wani bashin ya ƙara hawa kansa amma idan uwar kirki ce fa za ta taimaka wa ɗanta ya ƙara wa uban shi aure ya taimaki mahaifin shi ko ya kuka gani wata ta ce sai yi ne masa albarka <laughs> to ke in dai har ya kai yadda zai wa uban shi aure ai ya girma sai ma kin girma kuma ina batun kuma wani kishi kuma mace ta tsufa kuma wani kishi wanda ba gara kishi ba sai a samu masa wata yan budurwa ba kuma ya cika da ita to ala kulli hal dai akwai uban da yana bukatar auren sai dan ya ce shi ba zai masa ba mun kyautata masa mun yi komai amma kuma ya ce zai yi uwan mu kishiya in dai yana bukata din sai a sai a sasanta da ita uwar a yi sulhu sai a yi masa din hakan ta kama ah, an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qultu ya rasulullahi yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'malu ahabbu ila Allah azza wa jalla sai nace gaba ɗaya ayyukan da mutum yake yi wanne Allah ya fi so ya fi ƙauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu fi awwali waqtiha babu aikin da zaka yi Allah ya karba ya ji dadi irin kai sallah a farkon shigar lokacinta <clears throat> ya ka da manzon Allah sama summa ai bayan nan fa sai yake cewa summa <clears throat> birrul walidain sannan kuma mutum ya zo ya yi wa mahaifansa biyayya a to wannan آه، الإمام ابن بطال حديثه إمام البخاري يا توشي ابن بطال أتكين شرح سنة فيه البخاري تيتيوا إن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت في وقتها المستحب أنا نفل باب فور إتقاعد ذاك يوان أدم باب بعد da ta وألا تكون fara yi wa Allah tukun ka yi sallah a farkon lokacinta wanda wannan ne yake tabbatar maka da lada fiye da komai ya tabbata a cikin wato sunan na imam al-baihaqi da musnadin imam al-bazzar da sunan nasa'i da musnadin imam ahmad da sayyid ibn hibban da isnadin da shekul albani Allah ya ji kansa da rahama ya inganta shi a cikin al-irwa irwaul qalil hadisin ya tabbata ta hanyar muawiya ibn haida al-qushairi yake cewa na ce ya rasulullahi man a haƙƙun nasi bi husni suhba wani mutum ne ya fi cancanta da in abokance shi in kyautata masa in matse shi matsa masa lamba wani mutum ne kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mahaifiyarka ita ya fi cancanta saboda yanzu in kana da kuɗi ga mahaifiyarka ga matarka sai maganar ɗinkin sallah sai ta tashi sai mahaifiyarta ta ce ina son kamun wani kaya ne yanzu ya fi tsada na mata wani yadi ne ya fi tsada swiss boil ko swiss boil shi ne alamar makai ba namiji ko shi ka sai masa na sallah ku faɗa min mana wanne ne ya fi tsada Shi ne ko ko boyan leg ko to sai uwar ta ce ita shi take so sai kuma matan ma ba ta san uwar ta faɗa ba ita ma sai ta ce ina son swiss leg ko swiss boyan sai ta ma ta ce ka san wasu iyayen da rigima to ita wannan uwa kaddara ta shekarar sittin ita kuma wannan mata kaddara shekarar ta ishirin da biyu da uku wa ya fi buƙatuwa zuwa irin wannan yadi din ko shakka babu matacce to kai kuma sai zanto abin da ake sai da wannan su koyar din 250,000 yadi biyar dubu ɗari biyu da hamsin to lallai mata suna cin kuɗi to kaddara aka nema kamar yadda alarin ma ya faɗa bai wahani ba haka ake sayar da shi a abuja misali a farashin manya to kai kuma gaba ɗaya abin da kake da shi 270,000 tsaka da waje so in dai ka sai guda ɗaya to abin da zai saura bai fi 20,000 ba sai dai ka sai irin a tamfan nan holan ajiyar ko london ko ingila ko menene shikenan sai ka siyo a tamfa ɗaya 20,000 ma sai ka siyo wannan swiss boyar ɗin to wa ya fi kamata ka kyautata wa ka ba wa sweet boy wani ya ce to yadda zan kokari zan samu ita dattijuwa sai in ce mata kin ga baba yanzu manyan mata sun daina yin irin wannan yanzu wannan ɗan yara ƙanana ne kin gada a ce wancan aiki ba sai aure ba sai a bata a madadin ki amma ki yi wa ki karbi wannan a kamfan ki ma to ba haka ya kamata yi ba sai a ɗauki wannan mai tsadar sai a bata tunda shi ita ma ta ce ta amma ita kuma in uwa ce ta gari tijuwa in aka ce mata oh kin ga ikon Allah dama shi kadai ya rage aka siya sai wannan atamfar Allah ya sa ban fara zuwa gida ba ita ma sai ta ce min tana su da sai in fa da tuni shi ke nan fa ce a to a kai mata a'a wallahi in in kakki matsa in in to shi kenan tunda kin matsa sai a karba a kai mata in ta matsa <coughs> idan kuma ta riga ka gidan ashe to shi kenan kun san a riga mutum gidan ashe ko shine ka matsa ya matsa dan Allah a'a dan Allah a'a to wanda yace ashe to shi zai karba to shi kenan in kai ka ce to ashe to shi kenan to sai ka tafi da shi in ita ta ce ashe to shi kenan to sai ka karba ta riga ka gidan ashe haka Hausawa suke cewa <coughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya fi cancanta ka kyautata wa abokantaka da zama ita ce mahaifiyarka kala sun kultu sun man muawiya yace nace sewa kuma kala sun ma abu kala sun ma ummu kala sun ma man kala ummu kala sun ma man kala sun ma abu sun ma aqrab al-aqrab sai ka fara gama da iyayenka tukuna sannan ka taho kan wayanda suka fi kusanci da kai dangane da abin da ya shafi haƙƙi an karɓo daga al ibn ma'adi karim Allah ya ƙara yadda a gare shi yace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah yusikum bi ummahatikum inna Allah yusikum bi ummahatikum inna Allah yusikum bi ummahatikum yace manzala sama yana cewa hakika ubangiji subhanahu wata'ala yana muku wasiya bi ummahatikum bi ummahatikum ku kyautata wa iyayenku Allah na muku wasiya da ku kyautata wa iyayenku Allah yana muku wasiya da ku kyautata wa iyayenku so uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana maimaita wannan to sai a Muawiya ibn Haida yake cewa sannan manzon Allah yace sum inna Allah yusikum bil aqrab fal aqrab sannan kuma sai Allah yana muku wasiya da ku kyautatawa wane na kusa da ku sai wane na kusa da ku sai wane wanda ya kusa da ku an karɓo daga abdullahi dan amru dan as Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ridar rabbi fi ridal walidai walid wa sakhtur rabbi fi sakhtil walid Allah yana yadda da mutum in iyaye sun yadda da shi in kana neman yardar Allah to ka je ka nemi yardar iyayenka idan kuma mutum yana neman fushin Allah to ya fusatar da iyayensa an karɓo daga abdullahi dan amr dan allah ya ƙara da a gare shi yace wata rana wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi ubayyuka ala alhijrati wal jihad na zo in maka tabba akan cewa zan yi hijira tare da kai kuma zan yi jihadi fi sabilillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma abtaghi wajha Allah wa dar al-akhirah ba dan komai na zo ba sai dan neman aljanna da kuma yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal min ahadun hayyun shin akwai wanda ya saura a cikin iyayenka wanda yana nan da rai qala na'am bal kilahuma dukkan su ma suna nan da rai qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya akai sai ce ya rasulullahi taraktuhuma yabkiyani ai da na tawai suka ji zan yi hijira sai suka fashe da kuka suna ta kuka sai ce to fa tabghi al-ajra min Allah kuma ka ce min kana neman lada a wajen Allah ka baro iyayenka suna kuka <clears throat> ala na'am sai manzo Allah ce to farji ila walidayka koma wajen iyayenka <clears throat> fa fihi ma fajahi ka je a wajen yi musu biyayya a nan zaka yi jihari in iyayenka suka ce ba sa son abu to kawai abin da ya shine ka haƙura ko da wannan abin addini ne sai dai fa idan <clears throat> sai dai idan wannan abin wajibi ne to idan wajibi ne na shari'a to ba a yadda wato ka yi musu biyayya a kan barin abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana ba barin ba ku wani wata kissa karama akwai wani mutum da ake kiransa umayyatu bin hirzan ibn al-askar amma an fi saninsa da umayyatu ibn al-askar umayyatu bin al-askar al-laythi al-kinani al-askar al al-kinani wanda ba a rawaito cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai ya ga sayyidina Umar wata rana ana zaune sai ake ba da bayani akan to sun taho sai suka gamu da alhassu ibn ubaidillah ko kuma sai aka zo kai ana neman suwaye za su rubuta sunansu su yi valantiya akan ana so a tafi jihadi ji da billahi wa sai na umar ana neman sojoji na sa kai da za a fita da su jihadi da ya ja haka sai kuka sai ce wallahi ba dan na tsufa ba na girma da na ba da kaina in rubuta sunana nema a tura ni in je in yi shahada domin ɗaukar kalmar Allah ya sai dai na tsufa ba yadda zan iya to ɗansa yana da ɗan sunansa kilab ibn umayyah ibn al-askar to dan yana ji ya ji sanda aka yi bayani aka faɗi dan hautu bin ubaidillah yake magana akan cewa mafificin aikin da Allah yake so shine jihadi bi sabilillah sai kewaye sai ya zo majalisin sayyidina Umar sai ya zo ya ce ni na ji mahaifina yana buri to ni kaɗai ya haifa ni kuma ina so in faranta masa rai kuma in nemi yardar Allah a sa suna na haka ce a'a ka je ka gaya mahaifinka sai ce in ban je na gaya aka ce to ka je sai mahaifinka ya yarda ya je yana gaya mahaifinsa da mahaifinsa ya ce ina so zan tafi jihadi fi sabilillah suka ce a'a in ka tafi wa zaka wa mu suka matsa ya matsa ya kuka ya gwada musu irin biyayyar da ya musu ya nemi alfarma ya nemi gafara ya nemi rahama Kusan wani ɗan in ya a akan abu fa sai yayi to sai iyayen da suka ga to tun da dai neman yarda Allah ne to aji a jihadi to sai suka ba shi dama ya tafi to sai ya tafi ko da ya tafi ba a daɗe ba 'yan watanni kaɗan aka fita da shi wajen jihadi to sai mahaifinsa damuwa ta fara zuwan masa damuwar cewa ya rabu da ɗansa kullum kuka ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali gashi ba lokacin waya bane bare a buga a ce da Allah ya dawo ba wanda ya san halin da iyayen nan suke ciki sai wata rana mahaifin nasa kawai sai damuwar abin da ɗan nasa yi ya motsa masa sai ya tashi ya fita ya tafi inda bishiyoyi suke balarabe in yana son shakatawa da ɗaya zai kewa sai zai inda bishiyoyi suke ya kalli tsuntsaye suna soyayya kusan ba abin da ya kai tsuntsu iya soyayya ya ga tsuntsu ya ɗauko abinci yana ba ɗansa ya ga mata tsuntsun tana ba shi tsaro haka dai ga tsuntsaye da kyau sai fi sai ya ga yadda tsuntsu yake zuwa ya ɗauko wata kuciya tana ɗauko abinci tana ba wa 'ya'yanta sai ce oh yanzu shi ma da ɗansa yana nan da shi kenan yana da ɗa a kusa da shi sai ta takaici ya kama sai ya fashe da kuka to dama mawaƙi ne تيرير وسبيتك أتكينا تؤال من شيخين قد نشدا كلابا كتاب الله لو عقل الكتاب أناديه فيعرض في إباء فلا وأبي كلاب ما أصاب فإن, فإن مهاجرين تكنفاه ففارق شيخه خطأ وخابا تركت أباك مرتعشا يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا فإنك قد تركت أباك شيخا يطارق أين يطارق أين أينقا شربا فراقرابا إذا ارتعن يتسوى آه، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الماء يتبع السرابة a cikin waka yake cewa liman shaykhain liman shaikhani ko liman shaykhaini tambaya nake muku jama'a wata tsohuwa da wani tsoho masu rauni dan Allah wa aka bar wasu waye zai ci gaba da kula da su gashi su wannan tsofaffin bi mata da miji suna da dasunan sunansa kilabu kad na shada kilaba kitaballahi sun tai wa kilabu magiya da littafin Allah akan kai ya tafiya basu lau aqalal kitaba ina ma dai da wannan daki labu ya hankalci abin da ke cikin littafin Allah ya ji Allah ya ce wa sahibu ma fi duniya ma'rufa sai ke cewa unadihi sanda zai fita ina ta kwala masa kira ba yi fi iba'in amma sai ya karkatar da kansa shi yana ganin ga jarumi zai tafi jihadi ya iya juyo ya saurare ni fala ku saurara ku ji wa abi na rantse da ubangijin da ya halicci mahaifina kilabun ma a saba. a dai wannan matsalar kilabu bai daidai ba dan ne zai tafi ya bar mahaifin uban ne fa yake faɗa yana waka sai ke cewa fa inna muhajirina takannafahu masu tafiya hijira ko masu tafiya yaƙi sun ɗauke shi sun kewaye shi fa fara a shaikahu khata'an shi kuma sai ya fitar ta masu tafiya jihadi sai ya bar babansa dattijo bisa kuskure wa kaba yake amma dai kilabu ya taɗe da wannan tarakta abaka murta'ishan ya dahu ka bar babanka hannunsa yana karkarwa baya iya rike kofi ma in zai sha ruwa sai ka bashi amma ka tashi ka tafi ka bashi wa ummuka ma tasiqu laha sharaba tunda ka tafi yanzu mahaifiyarka ta daina shan abu ta ji daɗi in yunwa take ji sai ka kwana da yunwa saboda baka nan sai ke cewa <clears throat> yake cewa tsawilan shauƙuhu yubki ka fardan ala huzunin wala yarjul iyaba mahaifinka yana kuka a tsawilin shauƙahu shauƙinsa da begensa da ƙaunarsa gare ka ya tsananta ya yi tsayi kullum shi kaɗai yake zaune ya maka kuka ita kukan rabuwa da kai ala huzunin saboda baƙin ciki wala yarjul iyaba gani yake ma kashe ka za a yi ba za ka dawo ba kuma wai ta ce lada kake nema sai ce fa innaka masul ajra ba'di wallahi kai dana neman ladan da kake yi ka tafi ka banni to misalin ka kamar ka bazil ma kamar mutumin da yake neman ruwa ne kuma yaltamisu saraba ko yattabi'u saraba kuma sai ya bakin titi kusa mutum yana tafi a titi zai dinga hangowa kamar a daga nesa ga ruwa nan ko wanda shi ake cewa kawal weniya da hausa ana cewa shanyar aljanu wai aljanu ne suka yi shanya daga nesa sai ka hango kamar ruwa sai ka zo wajen sai ka ga ashe ba ruwa bane to yace to kai ka tafi neman lada kuma ka bar lada a gida ba wani lada da zaka samu to kullum haka yake kullum haka yake wata rana ana zaune tare da abokanansa sai aka ji shi yana wasu baituka na waka yana cewa aziru kad azalti bi ghairi ilmin wa ma tadri na azilu ma ulaqi فإما كنت عازلتي فردي كلابا إذ توجه للعراق ولم أقض اللبانة من كلاب غداة غدا وآذن بالفراق فكالفتيان في عسر ويسر شديد الركن في يوم التلاقي فلا وأبي كما باليت وجدي ولا شفق ما باليت وجدي ولا شفقي عليك ولا اشتياقي وإيقادي عليك إذا إذا اشتونا وضمك تحت وضمك تحت نهري واعتناقي فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم آه لهم سواد قلبي يبت بانفلاقي سأستعدي على الفاروق يوما سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحديد إلى بساقي وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين ila difaqi idil faruku lam yarjud kilaban ila shaykhain hamahuma zawaqi Allah sarki yake cewa yana faɗa irin shaukin da yake da shi daga da ɗansa sai a azilu ya ke wannan kyakkyawan mace da yake shi balarabe in zai fara waka sai ya nuna kamar wata mace yake yabo don ya jawo hankalin mutane ya ke wannan mace wacce ta kyakkyawa wacce ta ɗaurace mini ma ta daina so na saboda tana ganin cewa ta ita tana da kyau a azilu ya ke wannan kyakkyawan mace kad <clears throat> azalti bi ghairi ilmin ke biki sani ba wai kuma kike kike kike kike wato ainihin zargi na wa ma tadri na azilu ma ma ula ke wannan yar budurwa kina zargi na ba biki san ni ba ta take nake yau biki san abin da nake fama da shi na damuwa ba fa in ma kunti azilati to in dai zaki zarge ni akan na daina kula ki faruddi kilaban to in kina so in kula ki je ki dawo min da ɗana kilabu in tawajjaha lil iraqi da aka tafi da shi iraqi domin ya abba mutanen fasha ni dawo min da shi sai in ci gaba da kula ki walam aqdil lubanata min kilabin gadata gada ranar da safiyar da kilabu ma ya bar gida ni ban gama bai gama min abin da ya kamata ya min ba wanda yake min a matsayina na datti da tsoho wanda nake mahaifinsa wa azana bil firati lokacin da ya gaya mana zai tafi muna kuka fatal fitiyani ga kilabu shine sarkin samari fi usirin wa yusrin lokacin da muke cikin tsanani yana gwada mana tausayi lokacin da muke wadata ma baya fitarce mana shadidur rukni fi yawmi talaqi kuma na san yana da ƙarfi idan an zo aran gama da abokan gaba yace falawa abi kama ba laita wajibi yace kai kilabu na rantse da ubangijin da ya halicci mahaifinka baka damu da damuwata ba wala shafaqi ba ruwanka da tsoron da nake alaika dan kakka je aka sheka wala shiyaki kai banza kai burda da shauki na da nake yi da begenka da nake yi wa iqadi alaika tawanna sannan in mun zo gasa nama ka manta cewa ni nake zaune ina ɗebe ma cewa ina kyasta maka wuta domin ka gashi wa zan muka tahta nahari ka manta wato lokacin da nake ɗauko ka in sa ka in rungume ka in sa ka a ƙarƙashin karankar mata a ƙarƙashin wuyana wa'ati na ki in rungume ka ka manta yadda nake maka ya ce, falau falaq al shadida wajdin ko falau falaq al fuada shadidu wajibin! wallahi da zuciyata tsananin ƙauna da soyayya ko da damuwa za ta tsaga zuciyata la hamma sawadu qalbi ya bin filati da an da ƙauna tana tsaga zuciya to da yanzu zuciyata ta fara tsagewa saboda rasa ka sai ce amma ba laifin ka bane laifin na Umar ne yace kuma sa'astadi alal faruqi rabban wallahi zan kai kuka na zuwa ga ubangiji in kai karar na Umar faruq in gaya wa Allah cewa ya raba ni da dan dana da nake kaunarsa wanda shi ubangijin nan lahu da fa'al hajiju ila musaqi wanda alhazai daga wuri kaza zuwa wuri kaza suke tafiya wajensa daga duk inda suke zuwa ɗakin Allah wa ad'u Allah mushtahidan alaihi kuma wallahi zan tashi tsakar dare ina ijtihadi ina tahajjudi ina roƙon Allah in roƙa wa in yi wa sayyidina Umar Allah ya isa bi baqanil akhshabain ila difaqi in ce wa Allah inil faruqu lam yarjud kilaban in dai Umaru bai dawo min da ɗana kilabu ba ila shekhaini zuwa babarsa da babarsa kama huma zawabi abin da ya mini to sai Allah ya yi masa to sai wani daga cikin mutane sai ya ji wannan baitin da ya ji baitin sai hankalin sai tashi ya shi sai na Umar ana nan za a masa baka addu'a ba zai sani ba sai wata rana an zo sai ce da kilab da Allah ina so ka taimake ni ka raka ni wani waje ya gaya wa baban kuma yi tubul askar sai ce to ina kake so raka ka sai ce zo mu je da ya dauke shi bai zame da shi ko ina ba sai majalisin sayyidina Umar sai fada sayyidina Umar to yana zuwa fada sai na umar sai ce da mahaifin da Allah ina so ka dan rera min wasu daga cikin waƙoƙinka to ka san abin da ke zuciyar ladan da shi yake fara kiran sallah wai ladan ne suka yi a labarin ɗan zanko da wasu suka faɗa da matarsa yana zuwa zai kira a salati ya bala mata kira aka ce au abin da ke zuciyar ladan ai shi yake fara kiran sallah ashe ya ji kai to ba Allah ana cewa ya waka kawai shi tunda saboda tsananin kuka ma har ya makance baya gani to a wannan lokacin sai shi wannan umayya din sai ya rera wannan baitukan a ciki yana sa'asta'di alal faruq rabban alahu dafa al hajij ila busaqi wa ad'u Allah mujtahidan alaihi ببطن الأخشبين إلى دفاقي إن الفاروق لم يرجد كلابا على شيخين هامهما زواقي كما سيسينا عمر هنكل سيتاشي سيسي أواه من هذا واي ونم سيسينا عمر أي ونم دتيجا وانني ya makance saboda ɗansa ya tafi yaƙi saboda damuwa akan ɗansa saboda kaza saboda kaza saboda kaza ya ce Allah Allah sarki sai na umar ya rubuta wasiƙa ce a aika wa kwamandan yakin nan a gaya masa cewa wani akwai wani kilab Ibn umayya a dawo da shi a aiko shi ta hanyar albari a ɗoro shi akan raƙuma masu mugun gudu aiko aka ɗoro shi aka ce amirul mu'minin yana neman sa ana zuwa da shi yana umar ya sa aka yi shi wani waje ya ce me kake wa mahaifinka ya damu da kai ce aini ne nake masa komai kaza da kaza ya ce to ina so cikin abubuwan da kake masa ka yi min ɗaya ya ce to na kasance idan safiya ta yi ina zuwa da asuba da duku duku sai in ɗauki ruwan sanyi da na bashi ya kwana ya sanyi karara sai in tafi wajen taguwan murakuma sai in ɗauko ruwan sai in tsoma nonon ta a ciki sai nonon ya daɗe ya daɗe a ciki ya yi sanyi tunda ba su da firiji ya ce to sai in cire ruwan sai in mutsuka nonon in mutsuka shi sai gaba ɗaya na sama ya haɗu da na ƙasa sai in sake dirmiya shi a cikin ruwan sanyi in na sa shi to in sanyin ya haɗu da zafin sai ɗauko tasa sai in tatsa yana tsiriri ga sanyi ga daɗi ga ƙanshi sai in kai masa ya sha yana umar ce to da Allah ina so kai min Ya yace a a amiral na, ka bar in je in fara ganin mahaifina hankali na ba zai kwanta ba sai na gan shi sai sai na umar ce na yi maka rantsuwa sai kai min can kuma sai sa aka je aka ɗauko masa kilaf shi umayya ɗin uban sa aka ajiye shi a wuri guda sai da umayyan ya tatso nonon sai na umar sai ya ɗauko sai ce dama abin da yasa aka sa aka baro ni kenan daga jihadi aka kawo ni dan kawai maka wannan tatsan nonon da nake babana sai ce za ka ga abin da ya sa. aka sai ya ɗauko nonon yana zuwa sai ya miƙa wa shi umayya din baya gani ba amma yana karɓa zai sha nonon sai ya fashe da kuka ce wallahi na tuna ina jin ƙanshin ɗana a cikin nonon nan saboda irin yadda ya sha da shi ya fashe da kuka yana shan nonon sai sai na umar ya eh, kuka sai sa aka zo da umayya yana ganin mahaifinsa ya je ya rungume shi ya rufe shi kai ka ce tare aka halicce su ya kasa sakin sa yana kuka sai na umar ce to kai ya ƙara komawa to abin lura da shi da shi anan shine kun ga fa wato anan na umar ya fifita ya tsaye wa mahaifinsa biyayya akan yayi ne akan ya fita ya je jihadi fi sabilillah saboda jihadin bai zama wajibi a kansa shi kaɗai ba akwai waɗanda za su iya ɗan sauke wannan nauyin amma in ya zanto ya zama wajibi to bai halatta ka bi iyayenka akan barin sallah ko wani abu na wajibi ba dan kan mu tsaya akan abin da ya shafi birrul walidin ba mu yi tafsiri mai tsayi ba da har mu gama tafsirin nan mu ta magana akan yi iyaye biyayya iyayenka suna da iko akan ka tunda kai nasu ne mazala sun sallama yake cewa wala ta na walidai ka kakkai wa iyayenka rashin da'a wa in amaraka an takhruja min baitika wa malika wa kulli shay'in inda ko da iyayenka za su ce ka fita daga gidanka da dukiyarka da dukkan abin da kake da shi to ka haƙura ka fita da za ka tara dukiyarka gaba ɗaya ma ka je za ka yi aure mahaifinka ya zo ya ce a'a a wannan kuɗin sai ka ce je ka biya min sadaki da su ka gina gidanka za ka shiga mahaifinka ya ce ba za ka shiga ba amarya ta ce za ta tare a dole ka haƙura ka ban masa saboda manzala su sa ce ko da za ce ka fita daga gidanka daga dukiyarka kan ma ka kuskura ka ce musu wai ni ba haka ba gaskiya ni ban ji daɗi ba Allah ya ce wala ta kullahuma uffin wala ta kullahuma kaf maka ka irin tsangwame su nan karshe dan Allah ji dan Allah ki kuma dan Allah ka ringa musu tsawa irin yanzu yadda da yawa mutane ke wa ina. sai Allah ce mai wa kullahuma in za ka gaya musu magana ma to ka gaya musu magana ne. daɗi ta karamci imam abu dawud da imam al-bayhaqi da imam al-tabarani sun rawaito hadisi hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi an rawaito shi ta hadisin Jabir dan Abdullahi an rawaito shi ta hadisin Masu cewa wata rana wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Rasulullah inna li malan wa waladan ina da da ina da iya ina da ƴaƴa kuma ina da dukiya wa inna abi yuridu an yashtaha mali amma kullum mahaifina duk abin da na tara sai zai kwace dukiya kullum yana so ya rubuta take akan dukiyata ni dai ya Rasulullah na gaji sai maza Allah ya ce to alayya bihi ka je ka zo da baban naka to ya tafi gida ya je ya kira babansa kafin su zo sai Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce Allah yana gaishe ka inna Allah yuqri'uka salam wa yaqulu laka idza ja'a ar-rajulu fas'alhu an shay'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu ka tambaye shi ai akwai wani abu shi uban da ya faɗa a zuciyarsa kafin su ƙara su kunnansa ma bai zuba ka ce masa ya gaya maka wannan abu dattijo ya zo shi da ɗansa kicin kicin ɗansa ya kai ƙararsa mazala ya ce ma balub nika ya kuka me ya samu ɗanka ya kawo ƙararka sai ce ya rasu wallahi magana ce a kan dukiya ina ɗaukar dukiyarsa ina amfani da ita to ya rasu wallahi wa hal an faktuhu illa ala ihda ammati wa aukalati dukiyar ba ba ni nake ci in ji daɗi ba ina ciyar da iyayensa ne da ƴan uwansa da ƴan uwan ƴan uwana wanda kuma babbanninsa ne da ƴan uwan iyayensa dukiyar nan iya abin na karɓa ma zuwa nake in sai musu abinci in biya musu kuɗin makaranta in yanzu ne kenan in yi musu ɗinkin sallah da sauransu misali sai maza Allah ce to mun ji wannan yanzu ba mu labarin wani abu da ka faɗa a zuciyarka kunnen ka ma bai ji abin ba sai mutum ya ce wallahi ya lallahi, min imani da kai kuma kullum kana ƙara sawa mai yadda cewa kai annabin Allah ne farai ina kan hanya na faɗi wasu maganganu a zuciyata kunne na ma da jiwa manzo Allah ce to faɗi ashe wasu baituka ne na waka yake rerawa masu ban tausayi akan mu'amalar sardan yana cewa razautuka mauludan wa ultuka yafi'an ta'ullu bima ajni alayka wa tanhalu إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد بسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي تركت به دوما وعيناي تهمل فلما بلغت السن والغاية التي جعلها إليها مدى ما قمت فيك أؤمل جعلت رجاء جعلت جزائي غلزة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل وشبهتني باسم المفند رأي رأيه وفي رأيك التهويل لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل yace ghazawtuka mauludan tun kana yaro nake siyo maka abinci nake ciyar da kai in kawo a dafa maka wa ultuka ya fi'al da ka girma ka fara tasawa ma ban daina ba ta'ullu bima ajni alayka in na ciyar da kai in koma ciyar da kai ina koma ciyar da kai kana ƙara komawa cikin ninkaya akan abin da nake sun koma ka da ƴaƴan itaciyar rayuwa watan halu kana ta ninkaya a ciki ce kuma ka tuna fa in kana yaro idza lailatul daqat ka bisubmi idan dare yayi zazzabi da masassara ta kama ka lam abid bisubmi ka ni da uwa ka ba ma iya bacci mu lafiyar mu kalau kai baka da lafiya sai mu kasa bacci saboda rashin lafiyar ka. illa sahiran kul zagan hatsaka dare ido na biyu ata malmalu ina ta juye juye na kasa bacci saboda me ka anni anal matruku dunaka kai ka ce ni ne din ba ni da lafiya kai ko an ba ka ba da lafiya baccin ka kake wa aina ya tahmilu ido na hawaye ne yake fitowa rada تخاف wa نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل zuciyata tana tsoron karka mutu in je asibiti in canja maka asibiti in nemo maka likita in jijjiga ka in kwana kana hannuna ko kana hannun mahaifiyarka ina tsoron wai kakka mutu kuma na san dole in mutuwar ta zo ba yadda zan ba iya kwato ka ba yace to haka ne tai maka ma balagta sinna da ka kai munzali shekaru suka zo ka kai karatu ka samu aiki ka shiga kasuwa kai kuɗi kai aure wal ghayata allati ilaiha madama kuntu fika u'ammilu ka kai matsayin da dama haka nake so ina so ka zama darakta ina so ka zama shugaba ina so ka zama mai faɗa ji. ina so ka yi kuɗi kuma duk gashi kayi buri na a duniya kenan ne da mahaifiyarka yasa dole a yi faɗa tsakanin uwa da matar ɗa wannan ya samo asali ne ba wai yanzu aka fara ba tare ne ka ta yi maka duk abin da ya kamata ta yi maka kuma kullum tsakaninta da kai gaya maka je ka ziyarci wance je ka yi abu kaza sannan ka je ka ɗauko wata daga wani gidan from nowhere wataƙila ma sai da ka zama wani sai da ma ka yi kamfen ka gwada ƙarfinka ka nuna dukiyarka ka nuna wani wani matsayi naka sannan ta yadda kila ma wani lokacin sai da ta yi maka yanga ma wajen ma kana son ta tana cewa a'a sannan kuma kullum kai kake kokarin yaddar da ita a gida ita kuma wacce ita take kokarin yaddar da kai sannan uwar ta ji daɗi kuma a cikin zuciyarta ka san dole a lallaba a zauna lafiya tsakanin sirika duk da akan samu mugayen sirkai masu takurawa matan ƴaƴansu masu sa ido wanda ba sa barin ko ta kwana suna zuba ido su ga me ake wa wannan bai su kyauta ba amma duk da haka ko suna hakan fa wajibi ne a lallaba su a bi su a hankali domin abin da ciwo ba za ki san abin da ciwo ba tukunna sai san da kika haifi ɗaya girma ya aure sannan za ki ga wata daga wani gida ta zo tana nema ta tayar da hankali to abin mamaki kuma ita ce yarinyar da a gaban uwar mijinta za ta ci mutuncin mijin wannan ba ta cancanci zama da shi ba ta cancanci ya mata hukuma ya ladabtar da ita irin hukumar da musulunci ta yadda saboda hukumar da musulunci wato irin hukumar da musulunci ya yadda da ita to abin da yace kenan yanzu gashi ka kai inda ka kai to amma ja'alta jazai ghilzatan wa fazazatan Shi shikenan sakamakona kuma ya zama tsanantawa da kaushin ɗabi'a ka annaka antal mun'imul mutafaddil kamar dai kai ne sanda nake yaro kai mun abin da nayi maka kana yaro yanzu kake goranta mu yace tarahu mu'iddan lil khilaf kullu in yazo wajena yana kokarin ya shirya in faɗa ya saba min yace wallahi ita wannan baban ta fiye matsanta wallahi a whatsapp aka faɗa ita kuma ba whatsapp ta ba eh ba whatsapp take ba ke ba kake mai yin whatsapp ko facebook din nan fa ba ta ci wallahi babu cin fiye kauyanci haka fa ake yarinya ta wani daka wata abu na zauna ta iya turanci wata ba ta iya turanci ita fa baban nan ko karatu fa ba ta yi ba mu fa haddace qur'ani mun yi to amma sai kika cin haddace qur'ani amma kullun ita da iyakacinta wata kira uluhiyya ko amma kun san da yawanci iyaye suna zuwa da zayyana su wacce ta kai arrahman ma a sallama mata a lokacin za ka ga an mata zayyana arrahman ko tabaraka tabarakan Ba zai a ce ta kai yasin kila duk unguwar ba kamar ta ada to yanzu ka yaran mu duk sun haddace qur'ani alhamdulillah amma sai kaga iyayen nan da iyakacin su amma kai wallahi wasu ma iyakacin su alantara kai ba da iyanan suke a iyanan suke din su yi su gama amma zai ga su masu alankar kai nan su ne suke tashin wa'annan masu su sittin su tashi fi sallah ke tashi fi sallah sai ka ce ba musulma ba tana zurbura baki kuma sannan ki je ki gaba tsara duk abin da ki tsara ki wata nawa kina planning amma da za ki shawarci mahaifiyarki a cikin yan mintuna za ta warware miki matsalar inda ki yarda yace amma tarafu mu'iddan lil khilafi kullum a shirye yake in faɗa ya saba min ka annahu bi raddin ala ahli sawabi muwakkalu kai ka ce an turo shi ne ya zo wa wasu mutane raddi kuma shine da gaskiya zai zo zuba duka hujjojinsa akwai wadda wallahi abin da take wa mahaifiyarta akan saurayin ta kare ma ba zai ci uwar tana dan Allah kin ga ki tsaya mu dan karasa wannan aikin dan Allah kaza tana a'a ni gaskiya a'a baba a'a wallahi shi kuma tana dan Allah ka zo yana ce wallahi ba ni da lokaci tana masa hakuka ma a waya akan sai ya zo to kaga wannan bai bi abin da Allah yake so ya ba ko ne yace to yake cewa wa ni bismil mufannad ra'ayahu kullum abin da kake dauka ta mutum ne mara wayo na faɗi magana ma ya kamata a yi min kata-kata yace kuma kai ne kake wawa a cikin ra'ayinka da kana da hankali yace falaitaka izlam tarha haqqa ubuwati to kai me yasa wai tunda ba za ka iya tsare mutunci na na mahaifi ba ka bani haƙƙi na to fa'alta kamar jaril mujawiru ya fa'alu kamin irin yadda makoci yake wa makwabcinsa mana tunda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'budullaha wa la tushriku القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا Allah yake cewa wa abdullah ku bauta wa Allah wala tushriku bi shay'a ka ku hada bautarsa da kowa wa bil walidaini ihsana kuma ku kyautata wa iyayenku wa bil qurba kuma sa'an nan ku kyautata wa makwabtanku wal yatama ku kyautata wa marayu wal masakini ku wal masakini kuma ku kyautata wa miskinai mabukata wal jari bil qurba sannan makwabcin ku wanda yake kuna da zumunci da shi kuna da dangantaka wal jari junubi da makwabcin da ba ku da dangantaka ko makwabcin da kuna kusa da shi ga gida ga gida ko kuma makwabcin da kuke nesa da shi was bil jambi da wanda kuka gamu da shi a hanya ko a makaranta wa ma malakat aymanukum da kuma bayinku ku kyautata musu da almajiranku da masu yi muku aiki a gida domin Allah baya son mutumin da yake muhtalan mai mayaudari ne fakura mai takama da alfahari Allah baya san irin wannan to tunda Allah ya ce ka kyautata makwabcinka ka, ma ba mu da nisa da kai kai mun mana haka manzo Allah ya ji sai sa ya tashi sai ya kama hannun dan sai ya kama hannun uban sai ya danka uban dan ya ce ka je anta wa maluka li abika ka je da kai da dukiyarka ka dinna babanka ne da wannan malamai suka ce to amma kada uba ya ɗauki wannan hadisin a matsayin hujja da dalili ta cewa shi kenan ya je ma ya sa gidan ɗansa a kasuwa ya siyar a wannan in gwamnati ta fahimci zai wa ɗan illa za ta iya kira shi dai ɗa dole ya haƙuri amma bai halatta kuma a zuba ido a ga uba ya yi rubuta ciki akan dukiyar ɗansa ba in ka ce manzo Allah a ce wannan waqi'atu ainin ce la ta hukuman lil umum ta faru ne a gaban annabi don haka ba za a ɗauke ta a game hukunci ba amma duk da haka malamai sun haɗu akan cewa uba yana da haƙƙi a kan dukiyar ɗansa kai don haka ma ya halatta uba ya shigo gidan ɗansa ko ɗan baya nan ba tare da kuma ya nemi izini ba saboda matar gidan muharramarsa ce annabi ibrahim da ya zo gidan annabi isma'il baya nan manzo allah ya bada labari shiga yi matan ma bata san shi ba ta ce ina mijin ta ce baya nan ya kuke cikin wani yanayi kuke ciki ce to gaskiya dai akwai matsala yau a samu gobe ba a samu bai ce ce wani dattijo ya zo gaishe shi ya ce amma kofar gidansa akwai matsala ya kamata ya canja ta ya ce to wannan dattijan ubana ne kuma ke ce kofar gidan nawa don haka a sauka lafiya uwar kishiya ta kura ko ke sauka lafiya <laughs> ka san ba za a sauka lafiya ba ne shikenan aka ce ya kuma dawowa ya tara dan baya nan ya kwankwasa aka buɗe ya shiga saboda gidan ɗansa ne da kuma haram ne da an ce mana bai halatta ba mu ma ya ce ah, ya rayuwa ta ce a rayuwa alhamdulillah wata ran nono ma muke sha wata ran nama ake ya ce a to in ya zo ki ce dattijo ya zo baya nan kuma yana gaishe kuma kofar gidansa ta yi kyau a tabbatar da ita da haka ki ba hankali da baban mijinki ki dinga kyautatawa mijinki domin in har baban mijinki ya fahimci ba kya ƙaunar ɗansa wallahi ba zai ƙaunace ki ba kowane abu za ki kai masa ba wata za ta ɗau complaint ta je ta yi a gaban uban duk ta gaya masa ka yana kaza kuma ta manta cewa babansa ne ba uban da zai ji daɗi a wulaƙanta masa ɗa saboda haka ya kamata abu a hankali to sai malamai suka ce to abin da bai halatta ba dai shine kada uba ya shiga cikin dukiyar ɗan da da ita yake rayuwa misali ɗa yana da jarinsa gashi nan da shi ya dogara yana da iyalinsa yana cewa uban ya zo ya lalata jarin wannan haramun kada kuma ya cutar da ɗansa ta hanyar yi masa abin da shi kansa ya san cewa a maslahance ɗan ya ji shi buƙatar wannan abu idan uban yana da mota ɗan ma yana da mota to sannan sai ya zanto ko uban yana da motoci biyu to ɗan yana da mota ɗaya bai halatta ya ce lallai sai a motar ɗan zai dinga fita ba kuma ya hana ɗan amfani da motocinsa ya kamata shi ɗan in ya ga haka to ya je ya samu waɗanda za su yi uban nasiha su ainihin wato ja hankalinsa su gwada masa haka to Allah ya ce wa sainal insana walidai Allah ya yi wa ɗan adam wasiya akan kyautata wa iyayensa to anan za mu tsaya saboda lokaci sai Allah ya kai mu gobe sai mu karata gashi dai ayat ta ki ruwa gaba ɗayan ta har yanzu ah, Allah da akwai tambayoyi sai gobe za mu amsa su insha Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko mu ce sai dai sai gobe ko laidi laidi bukura halas na